ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Borno ta buɗe wani gagarumin taro domin gano bakin zaren warware matsalolin da ke tattare da karatun almajiranci ko kuma tsangaya a jihar Borno da ma wasu jihohi na arewacin Najeriya. A jawabinsa gwamnan jihar Borno Farfesa Gana Umara Zulum ya bayyana ƙudurin gwamnatin jihar Borno da inganta ilimin tsangaya yadda zai tafi kafada da kafada da bangaren ilimin boko a fidda abubuwan da yake damun mu musamman almajiri education da ana cewa wannan mene ya damuwan mu hakika gaskiya ba duk wanda suna yawo ne almajirai kamar da ya kafa na. amma yanzu kowa in ba da kudi zai ce shi almajiri ne zai dauki kwano ya je nemi kwanan nan gaba bai wuce wata biyu ba lokacin strike wannan mun kama wani golf yana shiga mai duguri golf guda ɗaya ne a cikin mutane goma sha shida guda ɗaya ne malamin su shi shakara shirin shirin da ɗaya ko shirin da uku sauran duk yara ne daga shakara sha shida zuwa kasa sha hudu sha ɗaya tara daga ganin shi shi ya san cewa ya yi laifi Motan sabon golf ne tinted ne akwai air condition da zarar ya gan police yana so ya gudu da yana da laifi da an kama shi suka ce wai ya ɗauke wayannan mutane yaran nan a daura sun zo da turu sun yi noma kwana talatin amma da sun gama noma wai ya kawo su maiduguri su yi bara su ci abinci kuma kowane sati ya su kawo musu naira da biyar biyar wannan child trafficking ne ya ce bayan kwana arba'in Amfani gona zai nuna zai mai da su da su girba gwanan shi sai kuma su zo su zanna mai abubuwan da ana yi wannan sai a maiduguri ne ana yi kowa da kowa zai bar yaron shi ya zama maiduguri wai cewa kara ga shi nan mun samu masifa lokacin zanga-zanga na kuka gani yaro mai shakara sha uku ka gan shi sha ɗaya ya sa wuka dogo a jikin shi shine kwana nan da aka kama mutanen da aka ci a sake su a federal government na ji dadin saken su cajin da aka yi musu treason din bai kamata ba laifin da aka je musu bai kamata ba amma ya kamata a hukunta su in gaskiya ne a kai su riman home ko rehabilitation center don saboda su tabbatar cewa wannan abu ba za su yi nan gaba ba kar mu maida wannan abin siyasa a cikin maiduguri na gan yara yara ya kai dubu daya duka suna da wuka a jan gomarin na mai shekara goma sha da ya sare wani mutum har ya mutu ya je ya kone to me hukunci islam ga wanda bai balaga ba ya kashe mutum dole ya kamata mu faɗi gaskiya in za mu bar wannan abin ya tafi ba ba za mu samu sauki ba yaran kano dari da talatin da suka yi wannan abin in ba nuna musu wani abu ba gobe kuma za su sake yi amma ban goyi baya a kai su a daure su a caji da ana ce treason amma ya kamata a gansu da an kama su kara bar su a kai su ko wani rehabilitation center a yi rehabilitation nasu a rike su sosai a nuna musu yadda nan gaba ba za su yi wannan abun ba na uku shine akwai ilimin islam a Najeriya fiye da yadda muka ne mutane suna samani. mun je kasashe diyawa a Najeriya a duniyan nan kasashen Laraba diyawa mun je wallahi da kirne ka samu kamar yadda mutane diyawa suna da ilimi a Najeriya nan ko a kasan waje waje don saboda haka Sheikh Albilature kar kai nisa a nigeria na makara za ka samu malamai. We have enough teachers Allah ina amfani su Sheikh Muhammad Mustafa da suka sai karatu a Saudi eh, Madina ina amfani su Sheikh ah, ah, Professor Abubakar Alhaji muna da malamai har da na gargajiya wanda suna da ilimi kowane zawiya za mu samu mun san problem namu za mu koyar insha Allah ni na sai da aka saka mun yi imani za ka gyara wannan abun za mu hada kai dukkan mu Professor Albilature mu gyara almajiri amma abin da nake son gaya muku a yi hakuri malamai a zanna a tattauna sosai sosai me matsalar mu ya za mu ya mu rage bara a tituna a faɗi gaskiya mu ji mu muna da laifi za mu gyara malamai masu gyara iyaye masu gyara a yi magana sosai a zanna kuma fi sabilillahi na yi farin ciki da na ga malamai borno state gaba daya nan suka zo da kuma ga guest speakers da suka zo da guest speakers na borno gaba daya ga cinan na gansu da malamai professors a university allah ya saka muku da alheri wannan abin da kuka fara yana da kyau amma dole sai da wazi za gyara kuma wazin ba nan kare za a saya ba wayansu suna jin tsoro wai ba za a zabe su ba don ba zabe ka ba mene IDP kam na ma na ka gani akwai wanda na sani ya zo da mata ɗaya IDP kam 2011 yanzu mata shi hudu ya kara guda uku a cikin IDP kam bai ya cewa amma wane malami ne yana magana akan wannan a cikin wazi a mimbar wani dan siyasa ne yana ba ah, karfi magana ba za a zabe ba akwai lokacin da yamiya na Kano Sunisi ya yi magana ba wani zagi da ba nisha Najeriya ba wallahi ba laifi ba ne mu ne muka bar abin da Allah ya faɗa me kuran ya fada akan aure a bayyane ne in baka da shi me ya fada ya kamata mu fito mu ga mutanen mu au kada gulzuna so na kadro wa zingala ju ha kure de bornolan nya dimina hiv tiyasa sadin ba ai sadin ba amma ku sadin so wa di diu ya am so da mai da kam na zan au rox rojin ba da cin ba insha Allah in kudi ne ma za mu cire kudi mu tabbatar cewa almajiri da sangaya education a borno state tiger da farko dai a jawabinsa shugaban hukumar kula da ilimin larabci da kuma tsanga na jihar sheikh arabi Abdulfatahi ya bayyana makasudin wannan taro kamar haka ana kira ga jama'a ma'aikatan gwamnati su taimaka tare da gwamnati saboda wannan aikin ba na aikin gwamnati ba ne kawai kuma iyaye su sani tarbiyan yaransu amana ne a kansu haƙƙin karantar da yaransu wajibi ne a kansu ba haƙƙin wani ba ne taimako ne ake nema a wajen gwamnati da sauransu ana neman gwamnati akan wannan abubuwan da na faɗa ta nemo mutane tunda suna jin magananta kamar stakeholders 'yan siyasa da ma'aikata da sauransu su duka shiga suna taimaka zangaya mun koya almajirai sama da dubu dari biyar mun koya musu dinki dari uku mun koya musu kiwon kifi dari biyu mun koya musu kiwon awaki dukansu kuma da muka ga suka gama training mun ba su certificate mun ba su kayan aiki starter pack masu dinki mun ba su kekunan dinki da masu awancin awaki mun ba su kudin abinci da sauransu haka masu kiwon kifi da sauransu yanzu haka muna da yara 150 wanda suke training 96 a nan maiduguri 54 a biyu wajen training suna koyon kafinta birkile eh, electrical solar installation shoemaking da sauransu za su yi wata hudu suna koyon wannan ayyukan in suka gama aka ba su certificate kuma za mu ba su ah, starter park kuma da sauransu karatun zamani lokacin registration kowane tsangaya za ta faɗi abin da take so in tana so a koya mata karatun zamani yanzu haka muna da makarantu 60 da wanda suka yadda ana koya musu turanci da lissafi a fadin din nan kuma kwanan nan akwai makarantu tsangaya hamsin da tara, su ma muka zaɓa da wanda za su fara wannan akwai yara ɗari uku kuma ministry of education ta taimaka mana wannan za su fara training su kuma nan gaba na koyan sana'o'i to masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin julie ledith gresham na ku babaje jibrin ke a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa